masallaci abubakar siddiq da ke nan bokar ari cikin garin lafiya babban babbarin jihar nasarawa a wannan yammaci na asabar yau goma sha biyar ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha shida ga watan hudu shekara na dubu biyu da ashirin da biyu a kalandar miladiya wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai girma a inda muke tasirin suratu ali imran kuma wannan ne majalisinmu na shida ko a cikin tafsirin wannan sura mai albarka har yanzu ba mu gushe ba mana tafsirin ayata ta uku za mu dora daga inda muka tsaya da fatan allah madaukakin sarki ya mana jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام نعم الله ملوكين تركينا بشرع الإسلام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم Allah madaukakin sarki shine wanda babu wanda ya cancanta a yi masa bauta sai shi shi kadai alhayyul qayyum shine mai cikakken rayuwa mai tsayuwa da zatinsa wanda komai ke tsayuwa ne da shi kuma shine tsaye akan komai nazzara alaikal kitaba bil shi ya sassaukar maka da littafi wannan alqur'anin kenan bil da gaskiya musaddiqan lima ya dai yana mai gaskata abin da ya gabace shi na littattafai wa an taurata wal injil kuma ya saukar da at-taura da linjila min qablu hudan lin gabanin saukan alqur'ani ya saukar da at-taura da linjila don suna hudan lin a matsayin shirya ga mutane wa anzal al kuma ya saukar da al wato raba gardama innal ladina kafaru bi ayati lallai waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani wallahu azizun duntiqam kuma Allah madaukakin sarki mabuwayi ne mai ɗaukan fansa akan mujrimai a karatunmu da ya gabata mun yi bayani akan menene taura da Allah ya faɗa wa anzala taurata wal injil sannan mun fara magana akan al injil ɗin sai lokaci yayi sai muka tsaya a nan muka ce za mu ɗora bayanai in man sake haɗuwa ga shi Allah maɗaukacin sarki ya haɗa mu mun yi magana akan menene ma'anar kalmar al'injil sannan mun fara magana akan al'injil a alkur'ani mai girma a inda muka ce Allah madaukakin sarki ya maimaita kalmar al'injil a alkur'ani mai girma har sau goma sha biyu a sururi guda shida suratu ali imran inda an faɗi wannan su uku suratul ma'ida so biyar suratul a'raf da tauba da alfath da alhadid kowanne so ɗaya an faɗi kalmar al'injil ne a tsari ko batutuwa kamar haka wadda a karatunmu na gaba na faɗa mana cewa kusan a wuraren da aka ambaci a taura a nan ne ma aka ambaci linjila shi sama so da dama inda linjila ya zo a haɗe yake da attaura a alkur'ani mai girma kamar a cikin suratu al'imran a wajaje guda uku a wannan ayata mu fa'anzala taurata wal injil hakanan a ayar da suke cewa aya ta 48 ah, wa ma unzilat at wal injilu illa min ba'dihi ta aya ta 65 haka nan a cikin suratul ma'ida a ah, aya ta 66 da ta 110 da ta 157 ah, duka ana hada التوراة بالإنجيل هكذا أشوف آية سورة التوبة وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل آه، سوري أنت من يتزوج تكلي آه، معنا بعض ما سوري بلا با ماشي ما لك أنا عم بشيء التوراة كفن عم بشيء آه، الإنجيل هذا كوكما عم بشيء النبي إيسا مش تأي مجانا الإنجيل ما ترد التوراة سورة المائدة an ambace ta a ambace shi al'injila din a aya na arba'in da shida ba a gwaba su ba a kafaina ala atarihim da isa bin maryam wa a tainahu al'injil sannan a cikin suratul fath wannan wa matsalon fil injil bayan ya faɗi a taura sannan ya faɗe shi hakanan a cikin suratu alhadid Allah madaukakin sarki yana cewa ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل سيكم عند أكا هذا سدى الإنجيل عند القرآن شيني أو أن آية تامو باين أنفقي القرآن نزل عليك الكتاب شيني القرآن سنكم يشي وأنزل التوراة والإنجيل تسياقي كما رجل بقيني الله مدى سنتركيا أن تشيل الإنجيل na farko wajen bayani akan wajibcin imani da waɗannan littattafai shine dai a wannan ayatamu da ayar da na karanta na suratul hadid ثم قفينا على آثارهم برسلنا don Allah ya fara magana ne akan ya aiko manzanni kuma ya aiko musu da littattafai da dole mu yi imani da su a cikin jerin wannan zancen sai ya ambaci cewa ya bi bayan annabawa da wato ainihin annabi isa ɗan maryam kuma ya ba shi injila kenan dole mu yarda da wannan littafi a matsayin saukakken littafi da Allah ya baiwa annabi isa alaihi salam hakanan ya zo a yadda Allah yake ba mu labarin annabi isa sai ya hada magana akan Injila, kamar yadda ya zo a cikin suratu al-imran a aya na arba'in da abin nan aya na arba'in da takwas haka na a cikin suratul ma'ida aya na ɗari da goma eh, kafin nan da aya na arba'in da shida haka nan wajen mujadala ko muhawara da yahudu da nasara da mashirikai a cikin wannan sura ɗin Allah ya ambaci injila a ayar da na karanta ɗazu ya ahlul kitabi lima na fi ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injilu illa min ba'dihi sannan sai a siyaƙin umarni da cewa littafi ne da aka saukar domin a yi hukunci da shi shi ma'ana Allah ya fara da taura kamar ya zai tsora da linjila a cikin suratul ma'ida aya na arba'in da shida da arba'in da da da bakwai sittin shida har yana cewa wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fi wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun mutanen da aka ba su linjila su yi hukunci da abin da Allah ya saukar a ciki duk wanda yake hukunci da abin da Allah ya saukar waɗannan su ne fasikai sannan sai a yakin albashir da zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin suratu al'araf da allah madaukin sarki yana siffan cewa za su samu siffan annabi ko suna samun siffan annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin littattafansu sai siya kan attaura da linjila a aya na 157 آه، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل حكما آه، وجن شوى ألا يأيو ما سجي البشر الجنة كما أن البشر أن أرو بتاجي أكتل للتكفين دسوك الزبادة أنا ألم الأكتل إياه أم بشي للتكفين من قداؤكو دا التوراة دا الإنجيل دا القرآن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن الله مدوكين سركي يا سي رايوغا da dukiyar mummanai جهنم شوى سند الجنة شو aljanna su sadaukar da dukiyoyinsu da domin tabbatar da addini shi kuma zai sata musu da aljanna ce abinda mummane suke suna yin yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah a kashe su su masu kashe wannan cewa suna da aljanna din Allah ya ce alkawari ne da ya ɗauka ma kansa na gaskiya kuma ya tabbata wannan alkawarin fi taurati wal injili wal qur'an a cikin attaura da linjila har ma da alƙur'ani sannan yaƙi na ƙarshe shine inda allah maɗaukakin sarki yake yaba ma sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam yake buga misalin su a cikin attaura da linjila kamar yadda ya zo a ayar ƙarshe na suratul fatah da allah maɗaukakin sarki yana cewa ومثلهم في الإنجيل محمد رسول الله والذين معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فما آية سنة يبا متحبا النبي صلى الله عليه وسلم في bayar da siffofinsu da suka zo a cikin littattafai na da musamman ashe akwai yaba masu haɓa na sallallahu alaihi wasallam da albashiri da zuwa su tare da shi har a da suka gabata waɗannan su ne siyaƙat guda bakwai da waɗannan da aka allah maɗaukin sarki ya ambaci linjila allah maɗaukin sarki ya siffanta linjila da waɗansu siffofi kwatankwacin yadda ya siffanta a taura na farko dai shine cewa saukakken littafi ne kamar yadda shi ne a wannan aya tamu wa an zala taurata wal injil da dai aya ɗin min kabli an zalar tauratu wal injil sannan Allah ya faɗi cewa a cikin attaura akwai shirya da haske kamar yadda ya faɗa dangane da eh, attaura yana cewa qasaina ala a bi Isa ibn Maryam kuma muka bi bayan wadancan wato annabawan banu Isra'il annabawa da suka zo bayan annabi Isa a Musa da shi da annabawan da suka zo bayan su sai muka bi bayan su kuma da Isa dan Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata abin da ya gabace shi na littattafai da manzanni amma sai nasu ya ce min taura ce na taura kuma wa atainahu injil mun bashi injila fihi hudan wa nur a cikin linjila akwai shiriya kuma akwai haske da mun yi bayanin wannan a baya sannan Allah madaukakin sarki ya siffanta littafin da cewa littafi ne da ya saukar da mu yi hukunci da abin da yake ciki wannan yana nuna mana kenan ashe linjila ba <coughs> littafi mai kawai na wa'azi ba ashe banda wa'azi akwai hukunce hukunce ma a ciki wanda Allah yana son a aiwatar da waɗannan hukunce hukuncen a rayuwar mutane shine Allah ya ce wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fi wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun walau anna ahlal kitabi eh, ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكل أقاموا hukunce غير دم كنشو كنشان لكي شكل التوراة والإنجيل أشياء للتاجني wanda akwai hukunce-hukunce na abin da ya shafi aƙida da abin da ya shafi zamantakewa da abin da ya shafi alaƙa tsakanin mutane a ciki Allah ya ambaci wani a cikin suratul ma'ida a ayoyi na shida. da arba'in da bakwai har ma da ayata ta sittin da shida hakanan eh, afwan Allah ya ambaci wannan a aya na wannan da na karanta na arba'in da bakwai na ke son a cikin suratul ma'ida sannan shi ma littafi ne mai albarka kamar yadda Allah ya ambaci haka a cikin suratul eh, وأن سورة آه، سورة المائدة ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم دا سن يهو كل شيء دا أبديك شكي ودا سن شيء دا البركتين نا سمد أكثر أتوزي تازني من البركة أن يرو كل وأنا سام آه، الهيرين سمد أكثر سنن الله يفعل آمن الشواء littafi ne da ya kunshi albishir da zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta da zu a ayar al'arab maktuban fi taurati wal cewa an rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam da siffofinsa to kaga a wancan ayar har ma da siffofin sahabbansa an rubuta a cikin taura da linjila sai wannan kasancewar ta tana albashir mujahidai da aljanna kamar yadda muka gani sannan yabo masahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da baga musu misali sannan kasancewar ta littafi ne da aka baiwa annabi isa wa atainahu al-injil kuma cewa yana gaskata taura yana gaskata littattafai da suka gabata waɗannan shiffofi duk Allah madaukakin sarki ya bayar ma wannan littafi ne wanda ya saukar da shi ma annabi isa alaihi wannan littafi da Allah madaukakin sarki ya yaba da cewa akwai shari'a a ciki akwai haske a ciki cewa a yi hukunci da shi cewa duk wanda bai hukunci da shi ba ya shiga cikin jerin gwanon wanda suke kira da turanci da larabci jadid ko su kira shi da turanci abin nan new testament wannan ba shi ba ne abinda ƙwar'ani ya kira al'injil saboda tarihin al'ahdul jadid kamar yadda ahmad shalbi ya kawo a cikin littafin na muqaranatul adiyan littafi na al'asihiyya cewa waɗansu jerin gwanar littattafai ne da nasara suka yi ittifaki a kai suka rubuta shi bayan jayayya na shekaru aro-aro sannan suka da ittifaki a kai suka yarda da shi suka fara amfani da shi hakanan shi ma abdurrazzaq alaro a cikin littafinsa masadiru annasraniya naqdan wa dirasa na faɗa muku a wancan karatun namu cewa akwai malamin ɗan najeriya da yin rubutu akan wannan abdurrazzaq alaro su sunan littafin nasa kenan dai masadiru al-nasraniya da wannan masadiru al-nasraniya din ya kawo ta'arifai da dama da malamai suke yi ma al-ahdul jadid ko old testament daga cikin abin da ya kawo cewa shine littattafai wanda suke bayar da labarin annabi isa alaihi da mutanensa wanda ake jingina rubuta su zuwa ga almajiransa bayan ya faɗi wannan sai shi wannan tarihi na ƙarshen akwai matsala saboda bai tabbata ba cewa almajiran annabi isa alaihi salam su suka rubuta waɗannan littattafai da aka tara su a waje guda ake kiransu al'ahad al-jadid wannan shi ne shi ma abinda a shaikh uh, mai littafin almana a shaikh muhammad rashid rida shi ma ya faɗa cewa waɗannan littattafai daga baya ne aka tattara su aka rubuta su ba su da alaƙa da annabi isa alaihissalam ko ɗalibansa yawanci waɗannan littattafan sun shahara ne an san su ne bayan ƙarni guda da tafiyar annabi annabi isa alaihi salam bari karanta mana abin da shi yake yake faɗa yana cewa al'adul jadid ko abinda suke kira al'adul jadid ya kunshi littattafai ne da dama waɗannan littattafan ana kasa su ko malaman comparative study of religion suna kasa su gida uku waɗansu su kasa su gida hudu kamar yadda shalabi da shi abdulrazzaq suka faɗa a littattafansu akwai al'asfarar tarihiyya bifarai wanda suke magana akan tarihin annabi isa alaihi salam da rayuwarsa da mutuwarsa inda suke faɗa da kuma ɗalibansa da wanda ya gubar mayaci wannan shi ya shafi abinda suke kira al'anajil ɗin gospels gospel na menene da menene da na mark da na matthew da na luke da na eh, wane na hudun john waɗannan su ne al'anaji suna kiransu gospel na gaya ku cewa fassaran gospel da larabci shine injil in ko to waɗannan guda hudu ɗin da kuma ƙarin a'malin rusul ayyukan manzanni wannan su ne al'asarar tarihiyya sannan sai abu na biyu su ne epistles waɗannan kuma su ne rasa'il saƙonni da ɗalibai ko mabiya annabi isa suka rubuta wanda mafiya yawancin waɗannan luk ko luka shi ya rubuta eh, sorry ba luk ba paul bulus wanda bulus shi ya rubuta sannan sai na uku ɗin sauran eh, abinda al'ahadul jadid ta kunsa wannan su ne abinda ake kira bible ko new testament a bible kenan da wannan ma tarifin kun ga akwai bambanci tsakanin injila da new testament kenan in mun tafi kan suna cewa akwai anajil gospels guda hudu to tana iya muna iya takaita kamar yadda muka faɗa na taurat cewa akwai tentative littattafai guda hudu na farko ɗin nan cewa su ne tana iya yi wasu zanto asalin a tauran musa ɗin ko suka kunshi a tauran musa ɗin to wannan ma waɗannan guda hudu ɗin ko biyar ɗin alaƙaun su ne wadda za su iya zanto asalin linjila ɗin to amma ku duba wani abu da malamai suke faɗa alkur'ani duk inda ya ambaci injila yana zuwa da shi ne mufaradi single ne littafi ne guda ne amma kaga waɗannan gospels ne har guda hudu saboda haka wannan yana nuna maka ma ba shi ne gospel ɗin annabi eh, isa ɗin ba shi yasa su ɗin ma da su suna cewa gospel ne according to gospel according to mark according to luke according to john according to matthew ma'ana gospel a wurinsa labari ya ji ya rubuta wannan ma labari ya ji ya rubuta wannan ma labari ya ji ya rubuta sannan kuma a cikin su akwai ishara da asalin gospel cewa annabi isa alaihi yake rikewa yana wa'azi da shi to wannan shi ne wanda zai zanto injilar da qur'ani ke magana a kai to mu da abinda shi yake faɗa yace a waɗannan littattafai guda hu tare da littattafan ayyukan manzanni ko alhawariyon da abin nan ko sakonni na bulus da bitrus da yohanna da yakub da mafarke-mafarken yohanna ya ce sai an haɗa su gaba ɗaya ne sannan ake ce al'adun jadid amma gabaɗinsu ba a kiransu al-injil ko anajil in banda littattafai guda hudun nan kowanne ɗaiɗai ake ce masa injiluwa ne injiluwa ne injilai guda hudun nan ya ce littattafai ne ‘yan ƙanana da aka rubuta su a kan tarihin annabi isa alaihi salam da wani abu na karantarwarsa shi ya samu ake kiransu ya ce a amma waɗannan littattafai babu su ba su da sanadi salsala haɗaɗɗaya a wajen ma'abota ita zuwa ga waɗanda masu rubutan su ɗan su kansu wanda ake jingina masu ɗan ana da saɓani sosai su ne suka rubuta ko a an rubuta ne an jingina masu har yake cewa su tsara ɗin suna da saɓani sosai dangane da tarihin rubuta waɗannan eh, littattafai Gospels din ba su zantattuka masu yawa yake dangane da shekarar da aka rubuta linjila na farko din wato abin nan wannan ne na farko din na martini ko mark yace a na farko din akwai maganganu har wajen guda takwas sannan saura uku din shi ma akwai maganganu da yawa yaushe aka rubuta su ce duk da cewa suna cewa an rubuta su ne a rabin karni na farko mana bayan shudewar rabin karni na farko bayan shudewar shekara hamsin daga karni na farko na annabi isa alaihi salam ya ce amma ɗaya daga cikin zantutukan ma yana cewa an rubuta linjilan farkon ne a shekara na talatin da bakwai a wannan karni ɗin wani maganan kuma yana cewa an rubuta ne a shekara na 64 yace al-injila na hudun kuma daga cikin maganganun shine cewa an rubuta shi ne a shekara na 98 a karni na farko sannan yace a cikin su ma akwai wanda yayi inkarin cewa Yohanna shi ya rubuta wannan din ah, na hudu din wato John din kenan yace haka nan su a sauran littattafai ma na new testament ɗin ya fi ƙarfi ya fi tsanani ya ce don haka wannan attaura wannan linjila da ke ko wannan littafi da ke hannun kirista ba shi ba ne linjila da ƙur'ani ya yi magana a kai linjilar da ƙur'ani ya yi magana a kai shi ne abinda allah madaukakin sarki ya saukar wa annabi isa alaihi salam wanda ke kunshe da bishara da zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da cika shari'a na attaura da kuma hikimomi da hukunce-hukunce ita wannan kuma shine abin da lafazin ma yake nuni a kai kuma Allah madaukakin sarki ya mu labari kamar yadda yahudawa sun manta da kaso mai tsoka na littafin su haka su ma nasara ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون حكى الله في سركي شيء يتي دقتكم آه، أهل الكتاب أكون لسكي كرم kiran نصارى nasara من ma man man ɗauki alkawarinsu cewa su riƙe wannan littafi amma su ma sun yi watsi da tashi daga cikin abinda alako tsoka mai yawa sun manta da shi nasara a قالوا إنا نصارى أخذنا su فنسوا حظا مما ذكروا به amma sai suka manta da dama daga cikin abin da aka yi musu wa'azi da shi hakanan sun kasance su ma kamar yahudawa abin da bai musu daɗi ba suna ɓoye shi ba sa bari mabiyansu ma su gani to duk ilimin da ake ɓoye ko wata rana za a neme shi ai a rasa ya ahli kitabi qad ja'akum rasuluna bayyana lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab wa ya'fu an katir Allah ya ce ya kuma abota littafin yana yi da yahudu da nasara ɗin lallai manzanmu na musamman shine annabi sallallahu alaihi wasallam mai girma ya zo muku yana muku bayanin da yawa daga cikin abin da kuka kasance kuke ɓoyewa na littattafan kuma yakan ma daga uh, kai akan da dama daga cikin abin da kuka yi haka da to malam yake Allah ya ba mu labarin cewa sun manta da kaso mai tsoka kamar yadda yahudawa suka manta yace ai su ma suka fi cancanta su manta sama da yahudawa saboda abin da ya zo a littattafan su yahudawa din ai cewa an ma rubuta a taura lokacin da ta sauka kamar yadda eh, eh, professor abdulrazak alaro ya faɗa a littattafansa ko a akwai ruwaye wajen guda uku ne dangane da wannan cewa Allah madaukakin sarki ya rubuta ma annabi Isa A taura akwai kuma cewa a ya masa wahayi shi ya rubuta akwai kuma cewa a'a an saukar mashi da shi a rubuce to ma'ana da littattafansa yana nuna cewa an rubuta shi a zamanin da ya sauka kuma mutane dubbai sun san shi sannan daga baya kamar da muka faɗa ya zo ya bata yawancin ko da yawa daga cikin hukunce-hukuncensa sun manta da shi amma akwai waɗanda suke sun rike kuma sun sani har yake cewa ba za mu amince da maganar da waɗansu daga cikin malaman turawa suke yi cewa a zamanin annabi musa ba a san rubutu ba saman annan ya saba ba ƙur'ani saboda qur'ani ma ya nuna cewa akwai rubutu a wannan lokaci yace amma littattafan nasara ba a san kowanne daga ciki ba babu wanda ya shahara sai a karni na hudu bayan zuwan almasih isa alaihi salam yace saboda mabiya annabi isa alaihi salam sun kasance cikin hali na kunci tsakanin yahudawa da rumawa yayin da suka samu aminci ne lokacin da sarki Constantine ya karɓi addinin kiristanci a siyasance a lokacin ne littattafansu suka shiga shi ma ya shigar da aƙidonsa a cikin aƙidansu a lokacin ne littattafansu suka bayyana da tarihin annabi isa alaihi salam wanda ma ya kunshi tashi daga cikin zancensa to kuma wannan fashi ne abinda suke kira linjila ɗin kuma littattafan sun kasance da yawa shugabanni suka yi ta rikici wanne za a yi riko da shi da ƙarshe dai suka yarda da waɗannan guda hudu ya ce to in ka fahimci wannan maganar da muka faɗa maka to za ka gane tsakanin bambanci tsakanin abinda alkur'ani yake kira linjila da abinda ah, waɗannan mutane kiristoci suke kira da injila a matsayin gospel ko yahudawa suke kira a taura a matsayin pentateuch za ka gane cewa kuma alkur'ani shine ke tantance hakikanin menene abinda mutanen nan suka watsi suka yi watsi da shi da abinda qur'ani ya tabbatar da shi cewa akwai a littafin nan to shine gaskiya duk abinda kuma ya saba ma alkur'ani to shine abin da yake ƙarya da suka saka a cikin wannan littafin har yana cewa wannan tantancewa da alkur'ani yake yi za mu iya la'akari da shi a matsayin ɗaya daga cikin dalilai na cewa Alƙur'ani wahayi ne daga Allah madaukakin sarki yace domin in ba haka ba yaya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance ba ummiye ne baya karatu bai taɓa karanta waɗannan littattafan ba amma yana faɗa mana ko ya san cewa sun manta da yawa daga cikin abinda Allah ya musu wahayi kuma cewa da aka ba su yake hannunsu wani kaso ne kawai daga cikinsa ba gaba ɗaya ba yake kai da ai shi ma zai be nasu ne yadda suke kiran injilai ɗin shi ma ya ce injilai ba ya faɗi injila guda ɗaya kaɗai ba ya duk wanda ya faɗi wannan to shubuhoyin malaman kirista da suke ƙoƙarin jefawa gama garin musulmi cewa abin da ke hannunsu na abin da suke kira a taura ko linjila shi ne abin da ƙur'ani yake gaskatawa ce to lallai wannan abu ne da bai dace wani ya rubu da shi ba samsam ba haka ba wannan shi ne abin malamai na musulunci suka yi ta karrarawa cewa waɗannan littattafai ba su bane wanda alkur'ani ya yi bayani a kai har ma an samu daga cikin malaman kiristoti masu karatun comparative study of religion su ma sun tabbatar da wannan dam ah, kamar yadda shek abu zahara yake cewa yake cewa masu tunani da kwakwalensu cikin nasara sun tabbatar da haka har yake cewa akwai wani okaran daga cikin masu talifi a cikin tarihin nasara ya faɗi cewa farko-farkon al'amarin kiristanci wani littafi ne ɗan takaitacce wanda shi ne ana iya a ce shi ne linjila nasiri amma mafi galibin abin da ke wannan linjila na yanzu a yace wannan abu ne waɗanda waɗansu suka rubuta su ba su ji magana annabi isa da kunninsu ba ba su ga yanayinsa da idanuwansu ba ce saboda haka shi wancan dai ɗan ƙaramin shi ne wato ainihin matsayin zuciya na addini dan kuma an tsara shi ne a wani tsari ba irin wannan tsarin da aka tsara waɗannan littattafai da muke da su ba haka nan yake cewa su waɗannan al'anajin ɗin sun yi bayani akan magana da faɗa zu cewa abinda shi annabi isa ya kasance yana amfani da shi wanda shi ne asalin linjila wanda babu shi yanzu saboda haka ce wannan linjilan da babu shi yanzu ɗin shi ne abinda ƙor'ani yake magana a kai cewa shi ne littafin shari'a littafi na gaskiya haka nan shekul islam ibn taimiyya a cikin littafinsa الجواب الصحيح لمن baddala dinar المسيح ya bayar da amsoshi da yawa dangane da da'awar da nasara suke yi cewa ai ga littafinmu alkur'ani ya yaba ma littafin su linjila da haka su ma mummanai ne ba za a kira su kafarai ba har suna fassara kamar yadda ya zo waɗansu malamai sun yi wannan tafsirin alladina yu'minuna bil bilgaibe cewa su ne yahudawa walladina yu'minuna bima unzila ilayka amma eh, bannan cewa yahudu da nasara cewa su ma sun yi imani wato bil suna cewa imani wai da annabi isa alhali ba su gan shi ba ya yi musu raddi mai ƙarfi cewa wannan ba shi ne ba kuma sai ya faɗi ɗaya daga cikin wuraren yana faɗa aƙidar musulmi dangane da yahudu da nasara da shi ne abinda waɗannan ayoyin za su ƙara tabbatar da za mu yi tafsirinsa yanzu cewa innal na kafaru bi ayati la. wannan ya shafi yahudu ya shafi nasara ya shafi mushrikai shi yasa abin mamaki ne abin bakin ciki ne a samu a wannan zamani namu waɗansu har suna rubuce-rubuce cewa kada a kira yahudu kada a kira nasara kafirai bayan gashi abu ne wanda ya tabbata a ayoyi masu ɗimbin yawa wanda ƙananan yara da suke karanta Alƙur'ani ma duk sun haddace wurare karara da Allah madaukakin sarki yake jingina kafirci mai yahudu da nasara lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeen ya shi yace alladhina kafaru ko sai ya kawo min na bayani sune suwa ahli alkitab suwa ahli alkitab a yaren alqur'ani sune yahudu da nasara sannan wal mushrikeen gashi nan yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam wanda suka ce Allah shi ne almasihu sun kafarta laƙar kafarar ladina ƙalu inna allaha salisu talata waɗanda suka ce Allah shi ne ɗaya suke uku trinity kenan Allah ya ce kafarai ne hmm? wa ƙala ke yahudu rosairu wani binla wa ƙala ke nasara almasihu bin allah zalika ƙaunuhun bi afwahihim yuzahi'una ƙaunar ladina kafaru min ƙablu Allahu qatalahumullahu anna yufakun yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne nasara sun ce isa dan Allah ne hmm? Allah ya ce zancen banza ne hmm? suna kwaikwayon zancen waɗanda suka kafarta gabaninsu ne ma'ana kafirci suke maimaitawa kenan duk wanda ya faɗi wannan ya kafarta daga ƙarshe Allah ya tsine musu masu irin wannan ah, aƙida to ga abinda ibnu taymiya yake fara yayi khulasa yake cewa al-maqsud dangane da aqidar musulmi dangane da yahudu da nasara kuma wannan abu ne min al-ma'lum bid-din bid-din bid-darura abinda malai suke cewa al-ma'lum bid-din bid-darura kufr al-yahudi wan nasara ma'lum min din al-islam bid-darura cewa duk wanda bai musulunta ba bai yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzon Allah ba wannan kafiri Bai huje sunansa ko ba na tare ko ɗan gargajiya budanci yake yi ko eh, atr yake yi african traditional religions ko mai yake bauta sunansa dai mana siffar kafirci ya ɗabbaka a kansa malam yana shawar maksudu gona ita abinda nake so na yi bayani ko manufar a dunkule annal ya yadinu bihi almuslimun abinda musulmai suke kudartawa a matsayin addini min anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam shine cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam rasulun ila manzo ne zuwa ga duniyan nan guda biyu al-insi jin na mutane da aljannu ahlul kitabi wa ghairihim waɗanda aka ba su littafi da wanda ba ba su littafi ba wa anna man lam yu'min bihi kuma duk wanda bai imani da shi ba fa huwa kafir to kafiri ne shi mustahiqqun li'azabillah wanda ya cancanci azabar Allah madaukakin sarki mustahiqqun lil jihad wanda ya cancanci ayi jihadi da shi in yayi ta'addanci ma musulmi wa huwa mimma ajma'a alaihi أهل الإيمان بالله ورسوله وهو مما أجمع أهل الإيمان بالله ورسوله عليه وأن أقدر ماذا كسكين أبنى ما أبوتا إيماني دا الله دا مرزس السن إجماعي أكي وتصني تاري أكي باب تفاني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم saboda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi huwa allazi jaa bi zalika shi yazo da wannan nan wa zakarahu Allah fi kitabihi kuma Allah ya ambaci hakan a littafinsa kamar a nan wurin hmm? bayan ya faɗi cewa shi ya saukar da attaura da linjila ya saukar da alkur'ani sai ce waɗanda suka kafarce ma ayoyin Allah malamai suka ce yana nufin alkur'ani ɗin to yahudawa sun kafarce nasara sun kafarce duk wanda bai yi imani da annabi muhammadu ba ya kafarce ma alkur'ani wa bayyana rasulu aidan في الحكمة المنزلة عليه من غير الكتاب حكنا النبي صلى الله عليه وسلم ياي بياني والنشمة أبند أكتوكر مثلا إكما أو جل التابع فإنه تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة saboda Allah madaukakin sarki ya saukar masa da littafi da hikima ne muka ce hikimar ta da sunna ko to ai annabi ya ce ya rantse da wanda Allah ya tayar da shi da gaskiya yace la yasma'u bi ahadun من أهل الكتاب يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار yace na rantse da wanda raina ke hannunsa babu wani mutum daga cikin ahalin kitabi da zai labari na zai isa gare shi ba yahude ko ba nasare sannan ya ki imani da abin da aka saukar man kashe sai ya kasance ciki dan wuta annabi ya yi bayanin wannan hadisai karara yace to walam ya fita yabtadi almuslimuna shay'an min zalik ba musulmi suka kirkiri wannan akidar ba a qur'ani ne da annabi suka gaya musu suka suka kudurta kuma suka yi ijma'i kai ba ta sabani walam ya fita yabtadi almuslimuna shay'an min zalik min an anfusihim wai akaran kansu suke kirkiri wannan a a kama da an-nasara ba su yi haka ba kamar yadda nasara su suke kirkira suka kirkiri kasiran min dinihim da yawa daga cikin abin addinin su suka kirkira bal aktsaru bal aktsara dini yace kai mafiya yawan addinin su su suka kirkira ba Allah ne ya saukar musu ba ba annabi Isa ne ya koyar da su ba wa baddalu din al-masih kuma sun canza addinin al-masih wa ghayyaruhu sun tauye shi ولهذا يجي ده كان كان كفر النصارى كافر النصارى لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم يعني aka tayar النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل كفر اليهود كما كافر يهودا وانه لما بعث المسيح عليه السلام يعني عند تاير دا عيسى عليه السلام فإن اليهود كانوا قد بدلوا يتي يهودا سنكفن شيء سن شرع التوراة شريعة التوراة قبل مجيء المسيح كافنزوها النبي isa alaihi salam fa kafaru bi zalika sai suka kafarta a sakamakon wannan aiki da suke walamma bu'ida al-masih ilaihim yayin da kuma aka turo da al-masih isa zuwa gare su kazzabuhu sai suka karyata shi fa saru kuffaran sai suka zanto kafirai bi tabdil ma'ani al-kitab al-awwal wa ahkamihi a sakamakon canza ma'anonin للتافل نفرقه التوراة كنا وأحكامه دا للتفلسة وبتكذيب الكتاب الثاني دكما قرية للتافي النبي وذو للجلد وكذلك النصارى حكما نصارى كانوا بدلوا دين المسيح su ma sun kasance sun canza addinin almasih kabla an yub'atha muhammadun sallallahu alaihi kafin a tayar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam فابتدعوا من التثليث والاتحاد وتغيير شرائع الانجيل saboda ka suka kirkiri aqidar trinity da aqidar tarayyar Allah da mutum cewa na lahud ne ya shiga cikin nasu hmm? aqidar cewa annabi Allah ya shiga cikin annabi Isa alaihi salam wa taghyiri shara'i injil da canza shari'o'i na linjila ashiya'a sun canza abubuwa sun kirkiri abubuwa lam yuz'at biha al-masih salam ba a tayar da annabi masih eh, annabi isa daga da waɗannan abubuwan ba bal yace bari ma dai su khalifu ma bu'ita bihi sun kirkire abubuwan da suka saba ma abubuwan da aka tayar masa da shi wa taraku fi zalika firqan muta'addida suka rarrabu a wannan kirkira da suka yi fi zuwa bangarori da kungiyoyi daban-daban wa kaffara ba'dhum ba'dha sashin suka kafarta sashin فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كذبوه عند النبي صلى الله عليه وسلم يزوف سيكما سكك أريتاشي فصاروا كفارا سيسك زنتو كافرين ثم بتبديل معاني الكتاب الأول saboda canza ma'anonin littafin farko din wa ahkamihi da hukunce-hukuncensa wato linjila wa takribin kitab tsani da kuma ƙaryata littafi na biyu din wanda shine alqur'ani yace kama yaqulu ulama'ul muslimin kamar yadda malaman musulmi suke cewa inna dinahum mubaddalun mansukh addinin yahudawa da addinin nasara mubaddalun canjajje ne kuma mansukhun shafaffe wa in kana qalilun min nasara duk da an samu kaɗan daga cikin nasara كانوا عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم عند صدق كثم شيئين لأك تارنا النبي صلى الله عليه وسلم متمسكين بدين المسيح صدق كثم شيئ ما تريقوا الدين المسيح نقسيا كما كان الذين لم يبدلوا دين المسيح كله على الحق كما لدوا اندبسوا شنز الدين النبي إيتابا قبل أن تصدق كثم شيئا كان فهذا كما أن من كان متبعا شرع التوراة haka abin yake kamar yadda yadda ya kasance yana bin shari'ar attaura inda mab'atul masih lokacin da aka tayar da annabi masih kana mutamassikan bil haqqi to ya kasance mai riko da gaskiya ka sa'iri man ittaba'a Musa kamar da sauran waɗanda suka bi annabi Musa falamma bu'itha al masih yayin da aka tayar da annabi Isa sara kullu man lam yu'min bihi kafiran duk wanda bai imani da shi ba ya zama kafiri to hakama ma wa kadhalika lamma bu'itha Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam haka yayin da aka turo annabi sallallahu alaihi wa sallam to fa duk wanda fara kullu man lam yu'min bihi kafiran duk wanda bai imani da shi ba shi mai zama kafiri yace a dunkule wal maqsudu fi hadha al maqam abinda muke nufin mu takaita maka a wannan yanayi بيان ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من عموم رسالته بيان cewa abinda aka tayar da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi na gamewar sakonsa wa annahu nafsuhu alladhi akbara anna Allah ta'ala arsalahu ila ahli kitabi wa ghayrihim cewa shi shine da kansa ya ba mu labarin cewa Allah ya aike shi zuwa ga ahli kitabi da wasunsu وأنه نفسه صلى الله عليه وسلم دعا أهل الكتاب shi da kansa ya kira ahlul kitabi cewa su bar abin da suke suzo zo su yi imani wa jahadahum kuma yayi jihadi da su wa amara bi jihadihim kuma yayi umarni ayi jihadi da su kala qala ba'da hadha min ahli kitab saboda ka duk wanda ya zo kuma bayan wannan daga cikin ahlul kitabi yahudu ko nasara al-yahudi wa nasara yazo yana cewa annahu lam yub'ath ilaina cewa annabi Muhammad ba a turo shi zuwa gare su ba bi ma'ana annahu lam yaqul innahu mab'uthun ilaina cewa bai ce an tayar da shi zuwa gare su ba kana mukabiran jahilan lil darura ya zanto mai girman kai mai kyan abinda an san shi da hankali muftariyan ala rasul mai ƙarya ma manzon Allah shiryatan zahira ƙarya wacce take mabayyaniya ta'rifuha al-khassatu wal 'amma ƙaryar da mutane ke babu da gama gari suka sani yace wa kana jahduhu li hadha kuma kiyayyarsa da wannan kama law da ida annahu ja'a bil qur'an daidai yake da cewa annabi ya zo da al wato da mutumin da bai ce ba a tura annabi zuwa ga yahuda da nasara ba wato zai ce kenan don ba su imani da shi ba ba su kafarta ba da su da wanda zai ce annabi bai zo da qur'ani ba duk sai suke aw shar'a salawatul khams ko wanda zai ce annabi bai shar'anta mana salloli guda biyar din nan ba wa sauma ramadan da wannan azumi na ramadan da muke wa hajjal bait da hajjin daki mai alfarma ba wa jahdu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ma tawatara a'azamu min jahdi atba'il hawariyin yace kyan imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda ya iyatu dangane da shi ya fi girman muni akan in yarda a ce alhawariyun ba su yarda ba da almasihu ad-dajjal haka dai ya ci gaba da wannan magana ɗin maksudin nakalta wannan maganar shekul islam shine cewa wannan ijma'i ne na musulmi cewa duk wanda ba musulmi ba kafin da yahudi ne ko ko ba nasari don haka duk wanda zai yi da'awar cewa da sunan musulunci bai halasta ba a ce ma ba yahudi kafin ko a ce ma ba nasari kafin to wannan ya zo da sabon addini ne ba addini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda za mu ƙara bayani wannan gobe insha Allah da magana akan Abrahamic mission wanda larabawa suka kirkira sorry yahudawa suka kirkira waɗansu daga cikin shugabannin larabawa suka karɓa kuma ya zo mana har a nan Najeriya akwai program har yanzu da aka kirkire shi a sakamakon wannan a nta ana yi kowane sati ana kiransa abrahamic mission wanda ake kawo musulmi da kirista suna tattaunawa akan matsaloli na addini da rayuwa za mu bayani akan menene matsayin musulunci da malaman musulunci na gaskiya akan wannan dan bayan mun fassara ayyata ta jingina musu kafirci karara a wannan eh, sura ɗin ita ce aya ta gaba da zamu karanta za mu fassara ta insha Allah wanda muka faɗa yanzu zanto daidai kan rashin daga Allah muna roƙon sai da mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai taimako da ake karba. wadda mun saba muna yi a wannan masallaci amma a lokacin juma'a ne yanzu muke ganin dacewar cewa muna iya gabatar da shi a wajen tasiri akwai hidima da ake wa marayu a wannan masallaci a kusan bayan kowane wata uku na da marayu a nan unguwa inda muke musu rijista ana taimaka musu da abinci in lokacin sallaye ana taimaka musu da tufafi mana kira mana kuma gama wannan kira ɗin ma kowa da kowa abinda ya sauwaka ma na kayan abinci ko na kuɗi ko na kayan sakawa na ƙananan yara da ya marayu muna raba musu kafin sallah don su masu samu farin ciki kamar yadda musu ke farin ciki sakamakon abinda muke musu a lokacin sallah da haka mana jawo hankalin mutane na taimaka da sadaka domin waɗannan marayu Allah madaukakin sarki ya ba mu iko na taimakawa da amfanar da kawunanmu da haka ɗin a wannan wata mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh